Nazarta TV. Kundin littattafan Hausa. Rahim da sunan Allah mai rahma, mai jin ƙai. To, ‘yan uwa masu sauraro, ya kuma ga mu ɗauke da wani sabon littafi mai suna fansa. Littafin fansa, littafi ne da ya samu rubutu daga wajen shahararriyar marubuciyar nan taku mai suna DJ Waziri.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 kasance da mu farkon shirin ya fara kamar haka. Wasu 'yan mata na gani su uku cikin wata black ɗin mota ta sha tinta ƙira BMW. Biyu a gaba sai ɗaya a baya wacce ba za ta wuce shekara sha tara ba. Parasol da ita ta takure wuri ɗaya ga dukan alamu 'yar aikin su ce. Wani katafaren gida mansion girman zubi da tsarin gidan kamar na turawa wurin parking space suka je suka yi faki wurin motoci ne kawai a jere iri-iri sun kai wurin guda goma sha biyar kowanne flat number an rubuta mata ss tafida fitowa suka yi ɗaya daga cikin 'yan matan ne na ji ta kira wannan 'yar budurwar da da ko kayan nan ki fito da su ki kai faɗin momi suka wuce suka bar ta wurin tsayawa ta yi ta kalli yawan kayan sannan ta ja tsaki wallahi allah ya shirye ku ku a rayuwarku ba ku so ku ga mutum ya huta ko ta ya zan iya ɗiban wa'annan kayan oho Kwashe kayan ta yi niki-niki ta shiga da su. Zubi da tsarin falon ya yi komai na falon green and white ne. Wata da dacijuwa na gani zaune wadda ba za ta wuce shekara arba'in da shida ba. Zaune ita da wata 'yar bebi suna shan drink suna kallon Tom and Jerry. Karasowa ta ta suna ta gaida matar. Hajiya ina wuni barka da yamma. Yau wasu na ahalan har kun dawo? Ina suna biyan suke? Sun je shashin girani. Ok, to ahalan ki yi ta haƙuri kin ji? na san aiki yana yi miki yawa amma na sa ai ta samo min wata wadda za ta rinka taya ki kin ji girgiza kai ta yi alamar eh, a yau wayar albarka to yanzu je ki ci abinci idan kika dan huta sai ki zo ki yi wa kausar wanka ki gyara mata ɗaki to kawai ta ce ta miƙe ta fita dakin ta ta shiga ta yi wanka ta yi alwala ta fito ta tayar da sallah hajiya ce zaune a falo ita da suna biya suna lissafa kuɗin kayan auren yaya fadil wata yar tsohuwa ce ta yi sallama tare da wata yar yarinya da ba za ta wuce 16 years ba suka shigo suka zauna a'a a'i sai yau tun yaushe nake ta jiran ki shiru wallahi hajiya diyata ce ta samu karuwa to kuma babu mai zama a wurinta shi yasa kika ji shiru Allah sarki Allah ya raya to ya hanya alhamdulillah to masha Allah yau hajiya na jikin ce ba babai ke so sosai ba wannan za ta yi ta nuna yarinyar da suka shigo tare kai anya kuwa wannan za ta yi na ga kamar ahalan mata fi ta girma gaskiya ba za ta iya aikin ba saboda yana da yawa amma ki bar min ita akwai wata friend ɗina da take son yarinya to shi kenan hajiya bari na je insha Allah ranar monday za a kawo miki wata to a ina gode ga wannan ki hau mota ta mika mata 5k a'a hajiya wannan irin ɗawainiya haka to na gode allah ya ƙara buɗe amin ai babu komai mom ce ta ce yarinya me sunanki nawal ta faɗa wow suna mai daɗi shekarunki nawa sha shida wow to yi kyau yanzu zan sa a kai ki gidan ƙawata kin ji ki dinga mata aiki ina za ki zauna ko kai ta ɗaga mata alamar e kallon nur ta yi da nabiha ku kai ta gidan ambasado binta an jima zan mata waya na sanar da ita turo baki nabiha ta yi dama ita ta tsana a ce ta yi hurɗa da yan aiki to mam direba ya kai ta mana to ban ga dama ba ku za ku kai ta turo baki ta yi ta sa kuka ta haye sama kamar wata yarinya sakin baki mam ta yi tana kallon ta Allah ya kyauta yarinya kamar wata yar yayi ko kosar ba za ta yi abin da take ba Nur ce ta ce hmm, ai na halinta sai ita to Allah ya shirya ta mamu ta faɗi tare da kiran sunan Nur ta shi ki kira ahalan ta kaita ɗakin su kafin a kaita Kaduna wata bakar mota naga ta shiga wani arnan gida wanda ya gaji da haduwa kana zuwa daga saman gate din gidan an rubuta welcome to George Mukhtar House gida ne babba wanda ke da fat fat har guda uku kowanne ƙato ne gidan mace ɗaya ce a ciki sai mijinta sai yasu wata budurwa da ba za ta wuce shekara sha tara ba zaune suke dukan su su uku da judge mukutar da matarsa hajiya rabi sai yar tasu mai suna malika suna tattaunawa akan batun tafiyar malika abuja sai ga matar ta yi sallama ta shigo ta zauna suka gaisa George Muktar ne ya ce Ladi yanzu mai ake ciki kin gano mana mafitar yadda Malika za ta yi ta shiga gidan SS ta fida eh to a gaskiya George Muktar na iya bincike na na iya tunani na na ga babu hanyar da Malika za ta yi ta shiga gidan SS ta fida saboda duk gidan matakan tsaro ne mafita ɗaya ce Malika sai dai ta je a yar aikin gidan akwai wata mata da na sani wadda take kai musu yan aiki sai na mata magana ta fe kirji George Muktar yayi aiki fa kika ce ladi gaskiya yata ba za ta yi aiki ba duk arziki na gaskiya a canza shawara da ba abi din nata ta yi abi ka yi haƙuri hakan shine kawai solution da zan iya shiga gidan SSF da zan iya jure duk abin da zan tara. To Malika, Allah ya baki sa'ar abun da zaki je. Amin Abi, Ladi, ki sanar da matar kin ji ina so a wannan week din a ce na tafi malika ta faɗi tana shirin zama kusa da abi din nata gyaran murya ladi ta yi ta ce to malika sha Allah za ki tafi a wannan week din kar ki damu amma sai dai in za ki aje duk wani gayan da kike wannan duk mai sauki ne ladi buri na na ganni gidan SS tafi da to ki shirya sha Allah jibi zan zo mu tafi sai na kai ki gidan matar da za ku tafi Abuja tare ni yanzu zan wuce gida ummi ce ta ce Oke Ladi, mun gode da taimakonki, sai kin zo jibin. To Hajiya sai an jima Alhaji sai jibin yauwa, Ladi mun gode Allah ya kai mu. Alhaji ya faɗa. Two weeks later. Malika take ta shiri, mom na gefenta tana taya ta. haɗa kaya. Sistem ɗinta ta ɗauka za ta sa a cikin gana Must Go ɗin da aka siyo mata. Ummi ce ta ce, ke Malika, me kuma za ki yi da sistem? So kike su gane? kai ummi ai dole na tafi da shi ko kin manta duk wasu important abubuwa suna ciki ai ba zan taba bari su gani ba to malika Allah ya baki sa amma ni kam ina tsoro wallahi saboda kina da rawar kai kar ki je ki dinga musu rashin mutunci dan ke ba hakuri gare ki ba kuma na san ba za ki jure wulakanci ba insha Allah mam ba zan musu ba zan jure duk wani rashin mutuncin da zan fuskanta ai na lokaci kaɗan ne to Allah ya sa yanzu tunda mun gama haɗa kayan sai ki nemi wuri ki kwanta before safiya kin ga sammako za ku yi ko To ummi, good night, I love you ta sumbaci goshinta. Night dear, Allah ya tashe mu lafiya. Sai da ta tabbata ta kwanta sannan ta kashe mata light din room din ta fita. Washe gari ya kama Monday sabin AM. Malika ta tashi ta shiga wanka ta yi ta fito ta shafa mai sannan ta ɗauki janjan baki ta sa ta ɗauko wani t-shirt riga ta sa da wani zani sai ɗan kwalin adiko tana cikin shiri sai ga ummi ta shigo tana kiran sunanta Malika Malika ƙarasa shigowa ta yi ta ce au ashe ma har kin tashi kin shirya kin ga koyan da kayan nan suka yi miki kyau kamar ko yar ƙauyen gaske tun da kin gama fito mu je ki ci abinci ladi ta zo ke kawai take jira kai gaskiya ta yi sauri wannan irin sammako haka kin ji yarinya ba ke kika ce ta zo da wuri ba na ga tun shi da kika ce ta zo dan ta zo bakwai kuma sai ya zama wuri ni mu je ki ci abinci kar ki tafi da yunwa a anifa ummi a ƙoshe nake ban jin yunwa to yau kuma ai shi kenan amma yanzu ko danti ba za ki sha ba No ummi, am okay, bana jin cin komai buri na na gani a gidan SS da Oni Rabi, tun shekaran jiya kike magana ɗaya, so Allah ya kai ku lafiya da. Amin my lovely ummi, shi yasa nake son ki saboda kina min addu'a mai kyau. To naji, ni dai yanzu fito mu tafi. Sun zo fita kenan sai ga George Muktar shi ma ya fito yana kiran matarsa. Rabi, wai kiran malikar ne har yanzu? fitowa suka yi tana, alhaji alhaji gamunan fa ta tsaya shiri ne kallon malika ya yi wow malika haka dama kayan hausa yake miki kyau gaskiya kin yi kyau ga wayannan ki sa cikin kayan naki kar ki manta da su ya mika mata wasu kyamaras guda uku malika yau zaki tafi ina kara ƙara gargaɗinki akan kar ki yi wani abu da zai ja a rufe ki ko ya sa asirin ki ya tono insha Allah abi ba zan yi ba ai na san me nake to Allah ya kiyaye har mota suka raka su sannan suka dawo Gidan ai suka nufa ba su jima sosai ba suka isa a kofar gida suka tarar da ita tana shirin shiga na Nafef. Da sauri Ladi ta kwala mata kira. A'i ki tsaya da sauri A'i ta karasa inda suke a tsaye. A'a Hajiya Ladi gidanki fa nake da niyyar zuwa. Na ji kin ce shida za ku zo. Na jira na ji shiru shine na ce bari in je na ji lafiya. Lafiya kalau wallahi ai kawai dai wani uzuri ne ya rike ni. Oke, to tun da ta shirya ma bari in ɗauko kayana kawai mu wuce. Bara na waɗannan fef ɗin nan magana. Ladi ce ta ce da sauri ta tsaida ta. A'a, ai bai shi kawai ya tafi na sauke ku tun da tare nake da diriva oke hajiya to bara na je na ɗauko jakata sai mu tafi oke muna jiran ki a mota malika ce ta kalli ladi wai kina nufin fak zamu je yes nan za mu kin san aka ce zaki tafi a motar gida akwai problem sosai bakinta sanye da cingam tana taunawa ta ce oke Allah ya kai mu lafiya ladi ce ta ce amin malika amma dai ina fatan zaki cire cingam dinnan kafin ku isa cikin rashin fahimta malika ta kalli ladi ta ce akan me zan cire bayan ina so bana so su miki kallon mara kunya to fa wata sabuwa in inji yan caca to wallahi ladi ba zan cire ba wato su kuma haka suke dan mutum zai zauna a karkashin su to ni ba zan ɗauki rainin hankali ba dama kawai na ce wa sa'abi zan jure duk wulakancin da zan fuskanta saboda su bar ni ne ba wai har zuci ba ne murmushi ladi ta dafa kafaɗar malika dama na san kawai kin faɗa ne amma na san wace ce ki tun kina karama ba kya son raini amma ki yi a hankali duk da na san baki da tsoro suna cikin hirar sai ga a'i ta shigo da sauri suka yi shiru da zancen da suke ladi ce ta ce a'i har kin dawo ne eh hajiya na dawo amin afuwa na dan daɗe sosai A'a babu komai mu je ko? Shiga motar suka suka ɗauki hanyar tasha. 10 minute ne ya kai su don dama ba su da nisa sosai da tasha sallama malika suka yi da ladi sannan suka shiga bus suka ɗauki hanyar abuja tunda suka ɗauki hanya malika ke barci ba ita ta farka ba sai da suka iso cikin garin abuja a tasha suka sauka suka tari mota suka ɗauki hanyar mai tam daidai dan kareren gidan ss tafi da mai motar ya tsaya suka sauka gate ɗin gidan suka nufa wanda ke kewaye da sojoji wani soja ne da ke tsaye kofar shiga cikin gidan ya yi cekin ɗinsu before ya bar su suka shiga cikin gidan nan ma matakan tsaro ne birjik a raba gidan sakin baki malika ta yi tare da mamakin irin yawan sojojin da ke gidan nan ma sai da aka musu tambayo kafin aka kira hajiya aka sanar da ita sannan ta ce su shigo malika dai bin a ita ke kawai har suka shiga cikin gidan wata ya tsohuwa suka gani za ta wuce a ita tsaida ta babu adama juyawa ta yi da sauri don ta ga mai kiran sunanta a'a a'i maraba lale sannu da zuwanku ku shigo mana bara na kira miki hajiya ɗazu ko ta gama maganar ki ashe dai kina tafe wallahi ina tafe ai ba zan saba alkawari ba mun riga mun yi da ita yau in dai ba wani uzuri ba babu abin da zai hana ni zuwa hakan ma na da kyau aiki na kokari sosai barin faɗa mata ta wuce sama ta bar su a falo zaune ba ta daɗe da sanar da hajiya ba ta sauko ta zo ta same su. zaune kan kafin suna kallo malika duk ta haɗiye rai kamar wadda aka ma wani abu hajiya ce ta yi gyaran murya da ya sa ai ta dawo da hankalinta kan hajiya da rawar jiki ta matsu kusa da ita hajiya amin afuwa wallahi ban san kin zo ba da murmushi ta ce babu komai a iya hanya lafiya kalau hajiya yau kan na san za a dace ina wannan za ta yi ta taba malika sai a lokacin ta juyo ta kalli hajiya sannan ta gaida ta da fara hajiya ta amsa tare da mamakin yarinyar dan bata yi kama da wacce ke shan wahala ba ce ta ce hajiya za ta yi ko ɗaga mata kai ta tana kallon Malika. Eh, za ta yi a'i. Na gode. Kai Hajiya, ni fa bana son godiyan nan taki fa. Kin cancanci haka ne shi yasa duk abin da kike so nake miki kuma kina da tausayi ba ki da wulakanci kin san darajar mutum ni ce da godiya ba ki ba ni zan wuce amma zan da nan da wata uku to ai Allah ya nuna mana ga wannan ki kuɗin mota kuma idan zaki wuce ki wa baba Adama magana na bata suga da shinkafa ta baki to Hajiya na gode Allah ya kara buɗi ya sa ki fi haka sai an jima amin a'i to sai kin zo tashi ta yi suka yi sallama da malika ta wuce hajiya ce ta kalli malika da ke zaune gefen kujerarta ta ce ya sunanki so su kai malika ta so mai tana inda inda sannan ta kalli hajiya ta ce Diana. Murmushi hajiya ta yi ta ce Diana kuma ke musulma ce? Tambaya ce ta ji ta bata mata rai fuska a tamke ta ce musulma ce ni hajiya ta fuskanci maganar ta mata zafi da murmushi ta ce Diana na ga kamar kin jawo shin magana ta ko? Sunan ne na ji bai yi kama da na musulmai ba. Murmushi yaƙe ta yi ta ce babu komai hajiya ban ji haushi ba. To masha Allah a wani gari kike a ƙauyen kaduna nake ayya to yanzu zaki ringa yi min aiki ɗakin mijina zaki ringa gyarawa sai ɗaki na duk wani aiki da ya shafi nashi to ke zaki ringa yi kuma akwai falon baƙinsa nan ma duk yana cikin aikin ki. bari in kira yara na su nuna miki ita dai malika to kawai take cewa tare da wani murmushin farin ciki hajiya ce ta kwala alan kira da sauri ta amsa tare da barin abin da take ta zo tunda ta shigo take kallon malika har ta zauna ta ce hajiya gani yau wa alan je ki sama ki ce suna biya su zo ina jiran su to kawai ta ce tana kallon malika har ta haye sam bata jima sosai ba ta dawo ta ce wai suna zuwa nabiya ce ta zo da gudu nur biye da ita tana binta fadawa ta yi jikin mam ta ce mam kin ga sis nur ko hankaɗa ta mam ta ni tashi a jikina kun fi kusa zumbura baki ta yi ta zauna tana kallon malika nur ce ta ce mam wannan fa yau wani zo ki nuna mata ɗakin dad ɗinku da nawa duk inda kika san ya shafi na dad ɗinku ita ce ni yuna ne ɗin dadinku kallon tanur ta yi da mamaki don kwata-kwata ba ta yi kama da 'yan aiki ba ta ce tashi mu je ko ya sunan ki fuska a yamutsa malika ta ce diyana kallon mam nabiha ta yi ta ce diyana kuma da sauri ne ta ja malika suka bar falon don ta san nabiha za ta yi rashin mutunci nabiha ce ta ce mam arniya ce za ta ringa wa dadi aiki tab lallai akwai matsala Mam ce ta daga mata hannu ke dakata wa ya ce miki arniya ce ko dan kin ji an ce Diana to kar na ji kar na gani dan na san halinki musulma ce to fa dama musulmai ana sa musu sunan arna eh ga shi ko kin gani ya matsa fuska nabiha ta yi ta ce mam wallahi ko kama da masu aiki ba ta yi ba kai nabiha kina da surutu bakin ki ba za ta taɓa zama shiru ba tashi ki duba min kausa ko ta tashi wane ne ss tafida ss tafi shahararren ɗan siyasa ne mai ji da dukiya asalin sunansa Alhaji Suleiman Salisu Tafida shine ake kiran shi da SS Tafida ya samo sunan ne tun yana karamin abokansa a school suke kiransa da haka shine kawai sunan ya bi shi har girma yana da mata guda ɗaya mai suna Khadija Hajiya Khadija cikakkiyar yar kasuwa ce bata cika zama sosai a gida ba suna da yara guda biyar hudu mata ɗaya namiji sai cousin brother ɗinsu mai suna Fadil Fatima ita ce babbar diyar SS Tafida tana saudiya tana aure sai fahad mai binta shi kuma yana ingila yana masters ɗin shi sai nur ita ke bin shi sai nabiha su kuma suna Nil University da ke garin Abuja sai autar su kawo wadda ke da shekara uku. SS tafi da yana da kazamin kuɗi don shi kanshi ba zai iya lissafa irin dukiyar shi ba. Yana da kamfani guda biyu da ake jakunkuna masu kyau da tsada a Kogi State sannan yana da kamfanin da ake wayoyi a sannan ana kawo masa motoci yana saidawa yana kuma da gidajen mai. na kan shi guda uku ɗaya a Bauchi ɗaya a Kaduna. Idan ku baƙi ne a wannan tasha ta mu mai albarka wato Nazarta TV to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun samun shirye-shiryen mu da zarar zarar